فضله لا يحصى لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى وكل شيء عنده بقدر وعجل مسمى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أخشى الناس لربه وأتقاهم لمولاه وأكثرهم له استغفارا وأصدقهم شكرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان فارج الكربات سبحان مجيب الدعوات سبحان مقيس اللحفات يعجب من قنوط عباده وقرب خياره ينظر إليهم عسلين أذلين عن يائسين قانتين فيضل فيضل يضحك يعلم أن فرجه قريب سبحانه قد تكفل برزق جميع المخلوقات أما بفضله وستره أصحاب أصحاب الذنوب والخطيات أما بعد فاتقوا الله أيها الناس وتوبوا إليه واستغفروه فالذنوب كثيرة ورحمة الله قريب من المحسنين عباد الله لقد أمر الله في كتابه عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره بالأكثار من ذكره قياما وقعودا وعلى الجنوب بالليل والنهار وفي البر والبحر وفي السفر والحضر وفي الغنى والفقر وفي الصحة والسقم وفي السر والعلن وفي كل حال رتب لهم على ذلك جزيل العجر وعظيم الثواب وجميل المعاب قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما ففي هذه الآية أيها الإخوة ففي هذه الآية حث على الإكثار من ذكر الله تعالى وبيان ما يترتب على ذلك من عجر عديم وخير عميم وقوله جل في علاه هو الذي يصلي عليكم وملائكته فيه أعظم ترقيب فيه أعظم الترقيب في الإكثار من ذكر الله تعالى وأحسن حظ وأحسن حظ على ذلك أي إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم وهو نظير قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فالجزاء من جنس العمل فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم ومن نسي الله نسيه الله أي يعني تركه أيها الإخوة المكثرون من ذكر الله لهم الحظ العوفر والنسيب الأكمل والنسيب الأكمل من ذكر الله لهم وصلاته عليهم وملائكته عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية أنه قال إذا فعلتم ذلك أي أكثرتم من ذكر الله صلى الله عليكم هو وملائكته كما جاء في تفسير ابن جرير التبري رحمه الله تعالى وصلاة الله على عباد على عباده الذاكرين له هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام البررة وصلاة الملائكة عليهم هي بمعنى الدعاء لهم والاستغفار كما قال عز من قائل عليما الذين يحملون العرش ومن حوله يصبحون يصبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقد حكى البخاري وقد وقد حكى البخاري في صحيحه عن ابي العاليه رحمه الله تعالى انه قال في معنى قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم إن الله تبارك وتعالى ثم إن الله تبارك وتعالى بسبب رحمته للذاكرين الله كثيرا وثنائه عليهم ودعاء ملائكته لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور ولهذا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين ثم قال جل في علا وكان بالمؤمنين رحيما أي في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإنه عداهم إلى الحق الذي جهله خيرهم وبصرهم طريق الذي دل عنه وعاد عنه من سواه من سواه من الدعاة إلى الكفر أو البدعة أو الباطل وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته يتلقونه بالبشارة يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار وما ذاك أيها الإخوة وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم جعلنا الله منهم عباد الله ويقول الله جل في علا في آية أخرى مبينا فللذاكرين الله كثيرا والذاكرات منوها بشأنهم معليا لذكرهم مبينا لعظيم أجرهم وطوابهم عند الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافدين فروجهم والحافدات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وعجرا عظيما أي هيا لذنوبهم الصفح والغفران ولأعمالهم الصالحة العجر ولأعمالهم الصالحة العجر العظيم والدرجات العالية في الجنان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان معاشر المسلمين إن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون السابقون إلى الخيرات المحظوظون بأرفع الدرجات وعلى المقامات روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان يقال له جمدان فقال سيروا سيروا هذا جمدان سبق المتفردون قالوا وما المتفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المفردين بأنهم ذاكرون الله كثيرا والذاكرات وأصل المتفردين كما يقول ابن ختيبة وغيره الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى عباد الله إن من تعمل هذه النصوص نعم إن من تأمل هذه النصوص وغيرها من من النصوص الكثيرة الواردة الواردة في بيان عظيم الأجر في بيان عظيم أجر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وجزيل ثوابهم وما أعد الله لهم من النعيم المقيم والثواب الكبير يوم القيامة لا تتعرق نفسه شوقا وطمعا ويعتز قلبه حبا ورغبة في أن يكون من هؤلاء في أن يكون من هؤلاء أهل هذا المقام الرفيع والمنزلة العالية ولكن بما ينال العبد ذلك وهذا هو سعال عظيم يجدر بكل مسلم أن يقف عنده ويعرف جوابه وقد جاء عن السلف الصالح في معنى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات نقول عديدة منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال المراد يذكرون الله في أدبار السنوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما قدى أو راح من منزله ذكر الله تعالى وقال مشاهد رحمه الله تعالى لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما قائما وقائدا ومتجئا وقال عطاء بن رباح رحمه الله تعالى من صلى صلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ومن صفة هؤلاء الصلاة من الليل فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح صحاه الحاكم والذهبي والنووي والعراقي وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الرجل أهله إذا استيقظ الرجل إذا استيقظ إذا إذا إذا أيقظ الرجل أحله من الليل إذا أيقظ الرجل أحله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وغيرها من الأقوال والآثار التي وردت عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في فضل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هذا ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أدى الله لهم مغفرة وعجرا عظيما إنه على ذلك قدير وللإجابة جدير الحمد لله الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى مغفرته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب المساء والصباح تقوى الأمر من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم متاشا متاشافي فلدر يويت أنبتا الله سبحانه وتعالى a kowane hali a kowane yanayi mutum ya tsinci kansa ba aiki ne mai falala mai kyakkyawan sakamako wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ku bayan allah subhanahu wa ta'ala ku ji tsoron allah subhanahu wa ta'ala hakikanin jin tsoronsa kada ku yadda ku mutu sai kuna musulmi masu mai kauya gare shi zahirinku da baɗininku da kaɗaita shi da bauta subhanahu wa ta'ala da biyayya da da'a ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ku yawaita tuba da istighfari zuwa gare shi zunubai suna da dimbin yawa rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala tana kusa ga masu kyautatawa ya ku bayan allah subhanahu wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarci bayan muminai masu imani a cikin littafinsa mai tsarki da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam da yawaita ambatansa a kowane hali a kowane yanayi a tsaye ko a tafi ko a zaune ko a kwance da daddare ko da safe ko da rana a yanayi na ana doron ƙasa ko ana tafi a cikin ruwa ko ana tafi a sararin samaniya ko a halin safara ko zaman gida ko a hali na yalwa na wadata ko na talauci ko a hali yanayi na lafiya ko na rashinta a bayyana ko a ɓoye a kowane hali da kowane yanayi ubangiji tubu subhanahu wa ta'ala ya tsara kyakkyawan sakamako akan wannan da yin wannan da aiwatar da wannan gabayin da suka yi haka ya yi musu kyakkyawan sakamako da tanadi na kyakkyawar makoma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kira bayansa masu imani da sifar abin da suka yi shine imani ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وبنجي تبارك وتعالى يكرا باين سماس إيماني دسورة دسفر أبن دسكيشين إيماني bayinsa wanda suka imani da shi da kadaita suka bauta masa shi kadai a matsayinsa da mahalicin kowa da kowa komai wanda ya cancanci bauta shi kadai subhanahu wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kira su da wannan kira da girmamawa ya musu umarni ya ce ku ambaci Allah ambato mai yawa ambatan da ba shi da iyaka ko kaidi ko wuri gwargwadon yadda mutum zai iya domin kullum ainihin wato ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ga dan adam da gangar jikinsa da wato zuciyarsa da shine abin da yake zama wato tamfar man fetur ga abin hawa shine abin da ke sanya rayuwa ta samu karsashi ruhi ya samu nagarta da tsarki ya ce wa sabbihu bukratan wa asila ku yi tasbihi tare da tsarkake shi safa da yamma safe da yamma bayan sallar asuba bayan sallar la'asar da ma kowace sallah da faɗan subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar bayan kowace sallah sau talatin da uku uku cikin dukkan salloli ainihin guda biyar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatu shine mai salati gare ku subhanahu wa ta'ala tare da mala'ikunsa salatin Allah ga bayinsa muminai shine rahmarsa a gare su salatin mala'iku kuma ga muminai shine yin istighfari gare su dan Allah ya fitar da su daga cikin hasken duffai duffan kafirci da na ma'asi zuwa haske guda ɗaya hasken imani da da'a ga ubangiji subhanahu wata'ala da kaɗaita shi da bauta da neman sakamakon da baya yankewa har abada shine sakamakon aljanna da rahmar ubangiji salatin mala'iku ga ainihin bayi ita ce dalilin samun fitarsu daga cikin waɗancan dubbai da ubangiji ya faɗa zuwa ga haske guda ɗaya hasken imani hasken ingantacciyar aƙida hasken koyi da da manzan tsira annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan aya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kwadaitar a bisa yawaita ambatan allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya bayanin sakamako akan wannan na dimbin alkhairi mai yawa ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya ya ce huwallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu wannan yana nuna mafi girman kwadaitarwa da ubangiji ya yi wa bayinsa subhanahu wa ta'ala cewa su yawaita ambatansa su ambace shi da yawa da kwadaitarwa a kan wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ambace ku a hali a yanayin da kuka ambace shi kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكي يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وبنجي تبارك وتعالى يتي kamar yadda muka aiko muku manzo daga cikinku shine fiyayyen manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya zo muku da shi yana karanta muku ayoyin mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala yana tsarkake ku gabanin dukkan shirka da sabon Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da ku littafin Allah yana sanar da ku hikima ita ce sunnar saman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sanar da ku abin da ba ku kasance kun sani ba gabanin zuwan wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce azkurkum ku ambace ni in ambace ku washkuru li ku yawaita godiya gare ni in ji ubangiji wala takfurun kada ku ku ka kafirce mun ku butulce ma'ana shine abinda malamai suke faɗa aljaza'u min jinsil amal kullun sakamako yana zuwa da irin wato nau'in aikin da aka yi gwargwadon irin kyan aiki haka kyan sakamakonsa haka munin aiki haka munin sa sakamakonsa duk wanda ya ambaci Allah a cikin zuciyarsa a cikin kansa yana ke bashi kaɗai ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ambace shi a zatinsa haka wanda ya ambaci Allah cikin jama'a ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ambace shi cikin jama'ar da tafi jama'ar da ya ambaci Allah a cikinta su ne jama'ar mala'iku wanda ya manta Allah ya daina ambatan Allah ubangiji zai kare shi a cikin dimuwarsa da ramkanuwarsa da firgicewarsa yana rayuwa rayuwar da wato numfashinsa yana fita amma babu amfani yana asarar numfashinsa a haza waɗanda suka yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala suna da ɗimbin rabo da sakamako suna da ɗimbin nasibi cikakke daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya isa da babban rabo salatin Allah da mala'ikunsa a gare su don sakamakon yawaita ambatansa da suka yi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa iza fa'altum zalik idan kuka yi haka ma'ana kuka yawaita ambatan Allah sallallahu alaikum huwa wa malaikatu Allah da mala'ikunsa za su yawaita ambatan ku kamar yadda ya zo a cikin tafsiru ibn jarir tabari rahimahullahu ta'ala salatin Allah ga bayinsa masu yawaita ambatansa shine kyakkyawan yabo a gare su cikin jama'a madaukakiya su سوني ملائكو ما سكرما ما سكرم شين قرتتو صلاة ملائكو قوانا النمومني ما سيويت أنبتا الله شيني يم الدعاء إذا ويت استغفاري أغري سكمر يدق بانججي سبحانه وتعالى يتبتا دوانا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون يبشرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم واقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم والنشين واتو استغفاري دع الدعاء دا ملائكو سكي هوا واتو باين سموميني باين الله موميني ما سيويتا أنبتا الله دا استغفاري دا خشولي دا نصوة دا جنقب دا الله يتي دا عيكي وبنجي تبارك وتعالى يتي وعند سكي ɗauke da al'arshinsa ma'ana na mala'iku da wanda suke kewaye da shi suna tasbihi da godiya ga ubangijinsu tare da imani da shi subhanahu wa ta'ala sannan suna istighfari da neman gafara ga alladina amanu ga waɗanda suka yi imani cikin addu'arsu suna cewa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma ya ubangiji rahamarka da ilminka da saninka ya yalwaci komai da komai ka yi gafara ga waɗanda suka tuba suka bi tafarkinka suka yi imani da kaɗaitarka suka bi manzanka sallallahu alaihi wasallam ka kare su daga azabar jahannam suka ci gaba da addu'a suna cewa ubangiji ka shigar da su aljannatai na zama na dawwama har abada wadda kai musu alkawari sakamakon imaninsu da su da duk wanda suka shirya suka gyaru suka zama shiryayyu daga iyayensu da matekunsu da zuri'arsu da 'ya'yansu da jikoki lalle allah kai ne mabuwayi kai ne gwani mai hikima mai yin abu auren da ya dace mai ajiye abu auren da ya dace a tsari a yanayi a fasalin da ya dace suka ci gaba da addu'a suna cewa ubangiji ka kare su daga fada cikin munanan ayyuka duk wanda ka kare daga fada cikin munanan ayyuka a wannan lokaci tabbas ka ji kansa wanda kai wa rahama a wannan rana tabbas ka gafarta masa ya samu nasara ya samu rabauta ya samu ni'ima wannan shine rabo mai girma ya kai bawan Allah mumini mai hankali ya kai wanda kai imani da Allah ya kai waɗanda ka kai ka ta Allah da ibada ya kai mai rayuwa a bisa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko iya wannan addu'a ta mala'iku dan Allah bata ishe ka gara basa ba ba ta ishe ka ba ka zama mai hankali ka shiga cikin jerin gwanan bayan Allah wanda za su ci ribar wannan addu'a ta ta wanda suke yi wa bayan Allah muminai idan aka ce kai asarar wannan ko ka rasa wannan ko baka samu kanka cikin wanda suka dace da wannan addu'a ta mala'iku ba tabbas ka san ba karamar asara kai a rayuwarka ba ka san ba karamar asara kai a wannan rayuwa ta duniya ba ka san ka taɓe taɓe wadda idan baka yi a hankali ba za ta zame maka ta har abada ya ya ku bayan Allah subhanahu wa ta'ala mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu tabbata mun kaita shi da bauta subhanahu wa ta'ala mu tabbata mun zamanto masu koyi da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam zahirinmu da baɗininmu faɗarmu da aikinmu gabanmu da zukatanmu baki ɗaya mu zamanto masu yawaita ambatan Allah a kowane hali a kowane yanayi a kowane bigire a duk inda muka samu kanmu wannan ambato na Ubangiji subhanahu subhanahu wa ta'ala ba a yi masa adadi da iyaka ba ba a ware masa bigire ba ba a yi masa sharaɗi na alwala ba ko masallaci ko wuri kaza ko banda wuri kaza domin Allah yana son bayansa su tara ɗimbin istighfari da addu'a da salati ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai yawaita ladansu abinda zai nauye su na lada abinda zai sa su samu sakamakon ubangiji subhanahu wata'ala abinda zai sa samu kariya da tsari daga shaidan iblis daga ka musu farmaki a zukatansu da gangan cikinsu da gurbata musu rayuwarsu ya ku bayan Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar da dacewa ya sa mu cikin bayan Allah na gargaro waɗanda za su kaɗaita Allah da bauta wanda za su kaɗaita manzansa da biyayya wanda za su zama masu yawaita ambatan Allah ماسيه ويت صلاتي قبل زنس النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا لي فر الليل نافل فلي دنو ان عبادة دبن دبن دكوما واق الله دجل صورنسا دكسكنت دزكاة مغريشي سبحانه وتعالى دنيم الرحمة gare shi subhanahu wa ta'ala Allah ya mana jagoranci cikin wannan rayuwa ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha ta mu da ƙasa ga daya ma'abuta haja da bukatu daban-daban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya wa kowa hajarsa da bukatarsa ta alkhairi ya taimake mu ga baki daya ta inda muke zato da ta inda ba ma zato marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya matattu da suka gabata Allah ya ji kansu ya gafarta musu muna addu'a ga matar dan uwan Alhaji Muhammadu mai shadda Allah ya gafarta mata ya yafe mata kura-kuranta tare da namu gabaki daya ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare ta da sauran matattun musulmi da mu gabaki daya ya sanya alkhairi cikin wannan rayuwa ta mu gabaki daya ya ba mu rayuwa ingantacciya da ingantaccen imani da kyakkyawan sakamako wajensa subhanahu wa ta'ala ibadallah ثم صلوا وسلموا على نبي الرحمة والملحمة نبيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عمركم بذلك ربكم فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل وعلى آله وأزواجه وذريته وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين الراشدين والأئمة المهديين الذين قنوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبا الحسنين وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واهم حوزة الدين يا رب العالمين واخذل الطغاة والملاهدة وسائر أعداء الدين اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقلوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسرعون